l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauran abokan aiki muka sake dawowa a mu na hantsi a yau ranar Laraba 21 ga watan Disamba na shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA ta karrama wasu daga cikin jami'anta da suka nuna hazaka da jajircewa wajen gudanar da ayyukansu mabambanta. sai kuma muhimman kanin labaran jaridun kamaru amma kafin nan ga babu ya kuma keri da halin da duniya ke ciki assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma keri yayin da wakilan amurka da na taliban suka sanya hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya a afghanistan a cikin watan fabrairun shekarar 2020 bangarorin biyu sun amince da kulla kyakkyawar alaka tsakanin su amma a cikin shekarar da ta gabata daga takasu ta kara yin tsami ba mu da niyyar kyautata mu da taliban har sai sun cika alƙawura da suka yi wa mutanen afghanistan a cewar kakakin ma'aikatan harkokin wajen amurka net press yana faɗa a wani taron manema labarai a ranar litinin a cikin watan agustan shekarar 2021 ne taliban ta kwace ikon kasar da ta yi wa amurka alkawari a kan yaƙi da barazanar ta'addanci da kafa gwamnatin musulunci ta haɗaka da kuma kare haƙoƙin ɗan adam musamman haƙoƙin mata a afghanistan sai dai duk da karɓar ikon afghanistan sama da shekara guda taliban ta gaza samun amincewar kowace ƙasa a matsayin gwamnati ta daular musulunci take kiran kanta kafafen yada labarai da dama sun ce ana sa ran shugaban ukraine volodymyr zelensky zai ziyarci fadar white house da majalisun dokokin amurka a yau laraba ko da yake tana yiwuwar a soke wannan shirin saboda dalilan tsaro punch ball news mai yada labarai ta yanar gizo ita ce ta fara bada labarin ziyarar zelensky tun bayan da rasha ta kai wa ukraine mamaya a ranar 24 ga watan fabrairu dukkan kafafen yada labarai sun yi nuni da wata majiya da ta nemi a sakayata yata ana sa ran shugaban na ukraine zai gana da shugaba joe biden kana zai yi jawabi ga majalisar dokokin kasar a wata zama ta bai daya kakakin majalisa nancy pelosi ce ta faɗa wa 'yan majalisar cewa akwai wata zama da majalisun za su yi tare da yammacin yau laraba a wannan mako ne dai 'yan majalisar dokokin amurka ke shirin kada kuri'a a kan kasafin taimakon kudin tallafin gaggawa na dala biliyan 45 ga kasar ukraine labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ministan ma'adanan kasar burkina faso ya musanta zargin da shugaban ghana ya yi cewa burkina faso tana biyan sojojin hayarta 'yan kasar rasha da ba su izinin haƙar ma'adanai shugaba na akufa ado ya haddasa wata jayayya yayin da ya faɗa a makon da ya gabata cewa burkina faso ta ɗauki sojojin haya na ƙungiyar wagner ta ƙasar rasha su taimaka mata a yakinta da ƙungiyoyin 'yan ta'addan jihadi ina ganin an ba su ma'adanai da ke kudancin burkina faso a matsayin wata hanyar biyan aikin da za su yi a kufa ado yana faɗa wa manema labarai a gefen taron da ya yi da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken gwamnatin burkina faso bata tabbatar ko musanta zargin cewa ta kulla wata yarjejeniya da kungiyar wagna amma dai ta gayyaci jakadar ghana zuwa wata ganawa a ranar juma'a domin ya yi bayani akan jawabin na shugaban kasar ghana muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. Hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA ta bayyana cewa cikin watanni 22 da suka gabata hukumar ta yi nasarar kwato fiye da kwayoyin tramadol miliyan 100 da wasu tarin haramtattun kwayoyi waɗanda ke illata rayuwar matasa da ci gaban Najeriya a matsayinta na ƙasa. Daga Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana wannan rahoto. Shugaban hukumar ta NDLEA, Brigadier Janar Buba Marwani ya bayyana hakan a yayin taron bikin ƙarshen shekara ta 2022 inda aka karrama wasu daga cikin jami'an da suka nuna hazaƙa da jajircewa wajen gudanar da ayyukansu mabambanta tare da ƙara musu girma a hukumar inda ya ce an yi nasarar kama masu safarar miyagun ƙwayoyi bakwai, ciki har da gungun masu sayar da ƙwayoyi su ashirin da tara, Kazalika an kama fiye da tan dubu biyar na haramtattun kwayoyi waɗanda idan aka hada hadda kuɗaɗen da aka kama su zai kai sama da naira biliyan 450. Ko da ya tabbata ga Ubangiji da muke samu wa wa'annan nasarorin tare da goyon bayan shugaban ƙasa shugaba Muhammadu Buhari da ainihin jami'un NDLEA sun mike tsaye kware da gaske kuma muna samun nasarori daban-daban. Su jami'anmu duk sun san ayyukan na tare da amma dole mu tsare kasa. Usman Aliyu Wada babban kwamanda na hukumar ne a filin tashi da saukar jiragen sama na Murtala Muhammad da ke jihar Legas yana ɗaya daga cikin jami'an da aka karrama ya kuma bayyana farin cikinsa tare da ƙari kan cewa wannan karramawa da aka yi masa zai ƙara masa ƙaini wajen rubanya ƙoƙarin da suke yi a yayin gudanar da ayyukansu a gaba. Da irin wannan karramawa da abubuwan da chairman shi ya yi mana wannan ya nuna cewa ya gaya mana ku koma ku je ku ci gaba da aiki wato kuma wannan ya nuna cewa wannan ah, dream na having a free drug nigeria din is na yi kamar wata goma sha ɗaya a cikin wannan period din wato mu yi gagarumin nasara saboda mu yi season kwayoyi kala-kala ta kai nauyin ton sama da ton ashirin da wani cikin wannan lokaci saboda haka dole ne mu yi godiya ga allah mu ce dai komai yana tafiya yadda ya kamata shi ma dcg PM sani ibrahim sani shugaban sashen gudanarwa da harkokin kuɗi a hukumar ya ce samar musu da kayayyakin aiki da kuma ba su horo akai-akai da kula da walwalansu ya sa aka kai ga cimma waɗannan nasarori a cikin wata ashirin da uku da ya wuce wani abu ne wanda ya zama mamun ruwan dare saboda kamar yadda shugabanmu ya faɗa mun samu kayan aiki mun samu training saboda haka abin da duk ya kamata mu yi a aikin nan shi ake yi a yanzu gwamnati a fanninta ta ta dukufa wajen taimaka kama hukumar sha da fataucin miyagun kwayoyi da wa'annan kayan aiki da training din domin a ci gaba da ayyukan da ake yi wannan nasarori da kuka ga ana samu ba a banza ake samun su ba sai da gwamnati ta taimaka mutane international community suka taimaka kuma ɗaya daga cikin abubuwan da yasa ake samun wannan nasarori shine kula da ma'aikata walwalarsu da inshora da kuma haƙoƙinsu yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka ɗaukaka su aka faɗaɗa su kuma ake ba su saboda haka kamar da aka ce wanda ka ba mai yawa kana neman wani abu daga gare shi hukumar da ta jaddada aniyarta na ƙara zage dantsi don yaƙi da miyagun ƙwayoyi a najeriya inda ta ce ba sani ba sabo ga duk wanda aka kama da laifi a yakin da ta sa a gaba. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida shamsiya Hamza Ibrahim, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu da ya gaba ko Makeri dauke da kashi na biyu na labaran duniya. yanzu haka dai 'yan najeriya na ci gaba da nuna damuwa akan yadda wasu 'yan bindiga ke aukawa ofisoshin hukumar zaben najeriya a wasu jihohi da ke kudancin kasar rahotanni dai suna tabbatar da cewa ofishin hukumar zaɓe da dama ne aka kai ma hare-hare a wasu jihohi da ke kudu maso kudu da kuma kudu maso yammacin ƙasar al'amarin da masu shari ke cewa ba ƙaramar barazana ce ga babban zaɓen najeriya da ke tafe dr muhammad dantala aliyu mai sharhi a kan siyasar Najeriya kuma malamin koyar da kimiyyar aikin jarida a kwalejin mai shari'a Fatilami Abubakar da ke Mina ya ce akwai matsala sosai idan aka yi la'akari da yadda 'yan ta'adda ke lalata wuraren hukumar zaɓe ta inec uh, waɗannan hare-hare da 'yan ta'addan nan suke kaiwa a ofisoshin hukumar zaɓe tabbas duk yadda aka yi zai yi tarnaki wurin tafiyar da zaɓuɓɓuka a wasu wurare misali a ƙananan hukumomi inda aka kai hare-haren na a jihar oyo akwai ƙananan hukumomi guda hudu waɗanda idan ka dubi irin ta'annatin da waɗannan hare-hare suka yi sun lalata ofisoshin ne gabaki ɗaya inda suka banka kama waɗannan ofisoshi wuta mm. to kaga kenan kafin a ce ita hukumar zaɓe ta mai da waɗannan kayayyaki zai ɗauki lokaci to shi ma dai alhaji kabiru abubakar mai jama'a ya ce lamarin fa ya wuce tunanin duk wani mai tunani a saboda haka ma ya ce shugaba muhammadu buhari ne da kansa ya kamata ya ziyarci wannan yanki saboda girman matsalar shugaban kasa da kanshi in son samu ne ya kamata ya ziyarci irin wuraren nan saboda ziyarta na shugaban kasa zai nuna cewa abubuwan da suke faruwa wajen ya yi allah dai da shi sannan kuma ba karamin illa ba ne ina mai tabbatar maka da cewa a duk wanda yake aikata laifi yau kai ko da so ɗaya ne aka ce yau kaga mai girma shugaban kasa misali ya je a shugaban 'yan sanda na najeriya ya je shi kanshi mai laifin zai tunanin kai wanga ba karamin mataki za a ɗaukan mana ba. Kwamarat Ibrahim Aliyu Tungan ganwawa babban jami'i ne a hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Niger ya ce akwai buƙatar hukumar zaben Najeriya ta fito da wani tsari kashi na biyu domin shirin ko ta kwana a waɗannan yankuna. Kaga idan hukumar zaɓe ba ta yi fulani A, B, and C ba, to za a zo a samu matsala. Tunda kaga yanzu yawanci kamar akwatayen zaɓe da kuma wasu forms forms da sauransu da ake cikawa idan an yi zaɓe idan ba akwai su da yawa sufficient number ba aka je a kona wanda suke nan to kaga akwai matsala sai an je an ba da umarni a wasu kuma ga lokaci yana karato. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. da Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla kafin mu kai ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan waka. Maganar zango ne, matasan Papa. 一年。 Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace. har ina yau dai muna waiwaye ne akan wasu daga cikin mahimman abubuwan da shirin ciwon ya mace ya yi duba a kansu cikin wannan shekarar mai ban kwana. Kuma idan mai sauraro zai iya tunawa a cikin watan Mayu ne aka fara gudanar da zaben fadda gwani a lokacin da guguwar siyasar Najeriya na 2023 ta fara kadawa kuma bisa la'akari da yadda mata suka yi yunkuro mun ɗauki tsawon wata guda muna tattaunawa a game da takarar mata a zaben fidda gwanin musamman ma yadda ya shafi arewacin ƙasar kuma mata da dama sun yunkuro a zaben fidda gwani da aka gudanar a jihohi wanda nasararsa zai ba da ƙarfin gwiwar samun wakilcin mata yadda ake bukata a babban zaɓe mai zuwa shekara ta 2023 sai dai kuma da daga cikin matan sun sha kaya kamar yadda hajiya hassana tukur wacce ta nemi tsayawa takarar majalisar tarayya a mazaɓar kazaure a jihar jigawa da hajiya maryam kofar mata wacce ta nemi tsayawa takara a majalisar tarayya ƙarƙashin karamar hukumar birni ta kano suka shaida min. tabbas mata sun fito ta karkaru da yawa a matakai daban-daban musamman ma kamar mu a nan jihar kano kusan mu uku zuwa hudu ne muka fito takara wanda na san daga cikinsu guda biyu sun janye mu biyu mun shiga zaben fidda gwani daya na jin a karamin hukumar kura madobi garin malam sai kuma ni da nake a nan cikin birnin kano so kusan kamar abin da kowa ya sani ne cewa mafiya yawancin mata sukan samu gajeren gajeren zango a wajen takarkaru na neman kujeru a siyasance a wannan ƙasa tamu duba da yadda kusan ni abubuwan da na la'akar da shi shine mata muna da tasiri kwarai da gaske a cikin harkokin siyasa domin kashi 80 bisa ɗari na zaɓuɓɓuka da ake yi zaki ga mata ne suke gudanarwa a iya tunanina na yi nazari kwarai da gaske cewar maza sun gano cewar mata muke da rinjaye a harkokin zaɓe domin wahala ka ga cewa cewar mace tana babakere da danniya akan harkokin abubuwan da ake samu na roman demokradiyya kuma da inda 'ya mace take za ki ga cewa ba ta da buri ya gina nata hajji hassana menene ra'ayinki game da batun delegates to delegate zai yadda ƙasa take da yadda yanayin rayuwa yake yanzu kowa na cikin matsi sai mai tsananin tsoron allah zai bi doka ya tausaya wa talaka ba zan ce in wani ya musu alkhairi kar su karba ba domin mutum za ka shiga rayuwarsa tunda baka san matsin da yake ciki amma su ji tsoron allah kada su je kuɗin nan ya sa su je su zaɓi mutum daga baya su bar talakawa mu cikin damuwa da wahala ke shaida ce duk mai shiga social media ya ga duk abubuwan da suka rinka faruwa a kan delegates ai ba najeriya kaɗai take yin zaɓe ba kuma da yawa in suna kallo za su duba su ga yadda mata da maza suke da jajircewa a wata ƙasar talauci eh an sani amma ka tsaya akan ra'ayinka kamar su ma yanzu duk wani hali da talakai shiga su ne na farkon wanda suka fara kirkirar shi su delegates to amma yawanci mu a nan wajen karkara ilimin ma bai ishe su ba yawancinsu sai a samu wanda ba su da ilimin ko na addinin ko na zamanin wasu ne da suke cikin wahala sai a naɗa su sannan a ranar 29 ga watan yunin wannan shekarar ne muka karbi bakoncin 'yar takarar majalisar wakilan najeriya karkashin jam'iyyar pdp a mazaɓar gezawa da gabasawa barista amina umul khair bibi faru jam'iyyar mu dai nan kano tun kano na fi sani na san mata guda hudu ne suka fito suka kai har matsayin fidda gwani a cikin su kuma guda uku sun yi nasara yanzu suna jiran babban zaɓe amma a sauran wurare gaskiya a najeriya ko dan zaman da aka rinka yin na san mata da yawa sun fito a ƙarƙashin tutar pdp hakika idan mutum ya kalli zaben nan da aka yi na fidda gwani to dole a ɗaga wa pdp tuta don gaskiya ta yi rawar gani da pdp ce kawai ta tsaya ta yi zaben fidda gwanin nan yadda ya kamata a yi shi ba zancen wai an naɗa wannan ko an bawa wannan ko kuma ana ganin wancan ne ya kamata ya gaji wannan duk ba a yi shi ba kowa fitowa ya yi aka gwada kwanji mutane suka zaɓi wani ransu ike so. na dawo gare ki hajiya maryam a da yawanci batun al'ada da addini yana jawo wa mata cikas wajen tsayawa takara yaya lamarin yake a wannan kara gaskiyar magana kusan a wannan lokacin bai ma yi wannan tasirin sosai ba domin ni a kankin kaina na fito takara a tsakiyar cikin kwaryar birnin jihar kano kusan mafiya yawancin ma waɗanda suka fi bani goyon baya a zahiri da baɗin zaki ga kashi tamanin ma maza ne domin matan ba su kai ga gacin da za su fito su bani ba suna jira suna dako su gana shallake matakin jama'iya kana kuma su fito su bani gudunmuwar da ake da bukata so magana yanzu an samu wayewar kai ba a tunanin mace ko kuma namiji musamman ma za a dubi irin matakan da ake nema misali kamar yanzu ni majalisar tarayya na nema kuma ita wannan zaure da ake zuwa na majalisa za ki gaba wuri ne da ake bambance mace ko namiji ba so magana ce kawai ta wane ne wanda za ka aika ya je ya kai maka saƙon kuma idan ya karɓo saƙon ya sake dawowa ya kawo shi. Hajji Hassana? a wannan time din da muka fito gaskiya mata mun fito kuma da ƙoƙarin muga an mara mana baya to amma ko sun dubi al'adunmu ne ko kuma sun fi son mazan ne su jagorance su gaskiya ba mu samu haɗin kan da ya kamata ba daga sama mun samu. Kazalika a ranar 18 ga watan Mayun shekarar nan ta 2022 ne muka tattauna da Honorable alima Suleiman wacce aka fi sani da Halima Lafiya Jari. Shugabar gamayyar kungiyar mata daga jam'iyyu daban-daban a jihar Kano da Hajiya Halima bin Umar ta kungiyar Women in Media a game da takarar mata da kuma dalilan da suka yi tasiri a kansu. Hajji Halima, menene ra'ayinki game da zaben fidda gwani da aka gudanar a jihar Kano? Muhimmin abu ban yi tsammanin ma akwai zaben fidda gwani ba, saboda kwanaki can gwamna ya fito ya ce mataimakinsa shi ne suka amince zai yi takarar gwamnan Kano da kuma tsohon kwamishinansa zai zama mai taimaka masa. Na ɗan majalisar jiha dai ba a yi ba, saboda haka ban tabbatar ko duka an gama ba amma na state assembly dai gaskiya gida tukuna da dan saura ba a karasa ba. Honorable Halima? In kika dubi wannan kungiyar gamayya ta mata daga jam'iyyu daban-daban abinda ya kawo har mutane suka fito daga fanni daban-daban suka yadda su zo su cure wuri daya wanda babban abin da ya dame mu a cikin wannan tafiya shine yanda za a yi a ba mata damar su suma a siyasance an ce mana mana da kashi talatin da biyar wanda wannan labari ne a baki babu inda aka aiwatar da shi babu inda kuma ake amfani da shi ko aka yadda ma a yi amfani da shi musamman a siyasance nan muka fi bukatan waɗannan abubuwan wanda hakikanin gaskiya mun rasa ya zami mun fito mun yi ihu mun yi lallami mun je mun roƙa duk kamar an shafe da ruwa. Turaru bana mata sun fito sun yi ta zanga-zanga domin neman gwamnati ta ba su akalla kaso talatin da biyar cikin ɗari na madafun iko wanda majalisar ɗinkin duniya ta yi umarni da abaiwa mata domin mata su samu ba da su wajen ci gaban al'ummarsu. Wani tasiri wannan zanga-zangar kike gani ya yi wajen fitowa mata tsayawar takara? Aini zance ce ya yi tasiri kwarai da gaske saboda ko a Kano akwai akwai mata da na sani sun fito a jam'iyyu daban-daban kuma alhamdulillah sun samu takara duk da allah ya ba su wannan takarar tun da dama yawanci inda matsalolinmu suke zaben fidda gwanin nan ne duk sun tsallake wanda kowane taron kin san an yi wasa da dala to amma alhamdulillah yawanci zaki ga matan sun tsaya abin da ake cewa onopos ba wani hajiya halima wasu irin kalubale mata suka fuskanta a wajen wannan zaɓe na fidda gwani duk da cewa har yanzu yanzu ba a kammala ba idan kika magana kalubale wallahi abubuwan suna dewa wanda mu mun fara gaji amma fa ba za mu fa mu ajiye fa domin duk abin da ka dauko na alkhairi kakka yadda ka ce ka gaji dama so ake a ce ka gaji wanda idan aka zo aka fara zancen nan sai ki ga an ɗauko fannin addini an ginda a kai da al'adunmu na hausa a ɗora a ginda a kai abubuwa da dama a ɗauko a ɗora a kansa wanda ni har gobe ina tambaya cewa shi addinin da al'ada nan bai hana mace zuwa filin zaɓe ba ne wanda annan turmutsutsun ike wata ma a wurin zaɓen take haihuwa wata da goyo a bayanta komin kankanta tana wurin nan wata da tsohon ciki tana nan a wurin sai fito wanda mace ta yi ta ce eh tana son ta fito ta wakilci yan uwanta sai a ce a'a daga ƙarshe an zo an bar mana wata kujera ta gado da an yi magana ɗaya biyu sai a ce miki woman leader to ya kamata kamata a ce kujerun na a fara raba shi biyu a ba woman leader a ba man leader nasa sai mu san cewa eh, su adalci suke a wannan wurin amma ba shi muke bukata ba. mai sauraro iya abin da lokaci ya ba mu dama kenan a cikin shirin ciwon ya mace a yau amma idan aka kasance da shirin zuwa makon gobe za a ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa muni lafiya a gaida aisha ma'azu yanzu kuma lokaci ne da muhammad awal garba zai kawo mana sharhin jaridun kamaru. za mu fara shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar da sahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru an da ta ce mana cewar yanzu dai gwarzon dan kwallon kafan nan mai san a kamfin din kasar jamhuriyar kamaru na inda mutumus lions yana samun ta goma shi a kasar jamhuriyar kamaru da ma duniya baki daya kasancewar irin rawar da ya taka a gasar cin kofin duniya da gudanar a kasar qatar sai kuma jaridan independent an da ita kuma cewa ta yi shugaba paul biya ya ziyarci taron da aka yi a kasar amurka kasancewar yanzu dai shugaban ya samu tarba na musamman ga shugaban kasar amurka jay biden sannan kuma an shirya waɗansu ababe da za a gudanar musamman ma wajen wajen da zaman lafiya a jihohin ingilishi guda biyu an da 'yan aware suke neman daɗa ƙasar jamhuriyar kamar gida biyu sai kuma jaridar kalara an da ita kuma cewa ta yi yanzu haka dai a ƙasar jamhuriyar kamaru 'yan adawa suna shirin kawo tseko ga gwamnatin shugaba Paul Biya kasancewar ana kokarin yadda za a yi a maido da harkokin demokuraɗiyya a ƙasar jamhuriyar Kamaru suna sokan shugaba biya ne da dawama akan kalaga mulkin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Jaridar Union ta ƙasar jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi yanzu haka dai gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru tana shirin kammala manyan ayyuka da ta saka a gabanta domin cimma burinta na ganin cewar an kammala waɗannan waɗannan ayyukan kuma 'yan kwangilan da aka ba su waɗannan ayyukan da yanzu haka ana neman su ruwa a jallo domin a ga cewar an cimma nasara wajen tabbatar da wannan ayyukan da aka maka musu magudan kuɗaɗe sai jaridar mesaje an da ita kuma cewa ta yi yanzu haka dai a ƙasar jamhuriyar kamaru komai ya kan kama na gudanar da bukukuwan kirsimeti a faɗin ƙasar amma yanzu haka kayayyakin masarufi sun yi tashin gauran zabi a duk kasuwannin kasar kamaru musamman ta bangaren kayayyakin cimaka za mu kammala shirin jaridun namu ne da jaridan afri media an ita kuma ta hango mana cewar yanzu dai al'umman kiristoci a kasar jamhuriyar kamaru suna ta sayan kayayyaki domin gudanar da bukukuwa na bikin kirsimati sannan kuma kuɗaɗen da za a biya domin yin bulaguro na zuwa gudanar da bukukuwan kirsimati din farashin su ya haura a tashoshin mota a kasar jamhuriyar kamaru faru wannan ne yasa al'umma suke bukatan gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta yi kokari na sanya baki domin dawo da farashin anda ya cancanta mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida muhammad awal garba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. yayin da wakilan amurka da na taliban suka sanya hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya a afghanistan a cikin watan fabrairun shekarar 2020 bangarorin biyu sun amince da kulla kyakkyawar alaka tsakanin su amma a cikin shekarar da ta gabata daga su ta kara yin tsami ba mu da niyyar kyautata mu da taliban har sai sun cika alkawura da suka yi wa mutanen afghanistan a cewar kakakin ma'aikatan harkokin wajen amurka net press yana faɗa a wani taron manema labarai a ranar litinin kafafen yatsa labarai da dama sun ce ana sa ran shugaban ukraine volodymyr zelensky zai ziyarci fadar white house da majalisun dokokin amurka a yau laraba ko da yake tana yiwuwar a soke wannan shirin saboda dalilan tsaro punch punchbowl news mai yada labarai ta yanar gizo ita ce ta fara bada labarin ziyarar zelensky tun bayan da rasha ta kai wa ukraine mamaya a ranar 24 ga watan fabrairu dukkan kafafen yada labarai sun yi nuni da wata majiya da ta nemi a sakayata ta ministan Ma'adinan kasar burkina faso ya musanta zargin da shugaban ghana ya yi cewa burkina faso tana biyan sojojin hayarta 'yan kasar rasha da ba su izinin haƙar ma'adinai shugaba na akufa ado ya haddasa wata jayayya yayin da ya faɗa a makon da ya gabata cewa burkina faso ta ɗauki sojojin haya na ƙungiyar Wagna ta ƙasar rasha su taimaka mata a yakinta da ƙungiyoyin 'yan ta'addan jihadi ina ganin an ba su ma'adanai da ke kudancin burkina faso a matsayin wata hanyar biyan aikin da za su yi a kufa ado yana faɗa wa manema labarai a gefen taron da ya yi da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe uku agogon gmt da ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da arewa a yau yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman baba yakub makeri da ya karanto labarai sai kuma solomon abu da ya daidaita mana sauki da bada umarni ahmad hafiz baballa ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc